Ban ka ga mutum ya zo yana Buhari barawo ne wane ne billahi lazi shi ma tsohon barawo ne. Cin hanci da rashawa babu shi a Najeriya mun yi jana'izan tun 2015 ya magance cin hanci da rashawa shi yasa Najeriya ake aiki ba kama kafan hannun yaro. Duk wanda ya fari in dai dan Afirka ne bilicin yayi wallahi. Baki ka ganshi sun irin kamana wulu mai aiki tukuru jiki wuyansa da jijiyoyi shine tabbas ɗan Afirka masoyin Najeriya mai kishin kasar nan. General Muhammadu Buhari dodar ma dodar ba daga nan ba har gaba da gabar yanda wuta ke rubuwa da burgo zurutun sanyi. Muna nan da'iman abadan da Buhari. sunana AK na maka babba ina kaje maka babba amanan janar Muhammadu Buhari lahira zuwan dole jan kasa na bayan daki kowa ya ganshi ya tuna Allah da na kirarin nan sai na tuna da ai babu babban munafukai babu babban cin hanci da rashawa shine kaman wa'innan wanda suka ce a kona mutanen Najeriya idan aka kirga na farko aka kirga na biyu aka kirga na uku aka kirga na hudu aka kona su cin hanci da rashawa ya kare a Najeriya mu ba mu sani ba sai a gidansu ne tsakanin tsohon wannan da tsohon wannan suke cin hanci da rashawa amma dattijo kon ya magance cin hanci da rashawa shi yasa Najeriya aiki aiki ba kama kafan hannun yaro don haka mu mun yadda mun ji samina wa ana muna son sa mun gani gangaram janaral muhammadu buhari dodar ma dodar ba daga nan ba har gaba da gabar yadda wuta ke rubuwa da burgo zurutun sanyi muna nan da'iman abadan da buhari shi sa kika ga mu bakake ina ka fito neman abinci ina zaka je neman abinci ba mu gaji zaman banza ba ba za ki ga fuskar mu kamar an sulala karas ba sabila da me yasa mu mun dauki da awan shehul islam a siyasa janar muhammadu buhari mujaddadin tsoho arifi kamili mai tafiya da dattijai da yawa to Ka ɗauko da zafi. To sosai ma ko na ɗauko da ne ba gamu amma kuma da gamu janar Muhammadu Buhari shine gamban. Cin hanci da rashawa babu shi a Najeriya mun yi jana'izan tun 2015 sai dai idan aka yi sake aka yi saken da ba ruwa aka yi tunanin mara hankali aka ɗauko kara da kiyashi wato wannan jam'iyya na shegiyar uwa aka kawo shi cin hanci da rashawa za ta dawo amma duk wanda ka ji ya zagi Buhari munafiki ne. wallahi lazi munafiki to ba a zagi baba Buhari ba amma kar ka manta a baya ba in kar ka ce wai maganar cin hanci da rashawa ta kau a Najeriya kwana-kwanan nan ne na ji labari an kama wanda yake kama masu cin hanci da rashawa shi ma an kama shi da haka to shi kuma me da aka ce a kansa da aka kama shi me aka tambaye shi ya karɓa kuɗi ne ya rubuta a rubuce da ya tashi kawowa za a yi reconciling sai ya rage wani abu to me yasa da ya rage wani abin tun da dan gaban goshin su ne ba a bar shi ba mu muna fara aiki ne tun daga cikin mu ya fito waje ya fito da mai rarrafe ya fito mai tafiya ya fito mai sassarfa ya fito mai gudu don haka duk wanda ka gashi in dai da halak ne na APC babu cin hanci da rashawa amma wa'inan yan magumagun a tara mutane a raba keke na bai guda biyu ana jawabi ana bude ido ana jini a cikin gari ba shine mulki ba mulki shine ka fito ka so talakawa ka so al'umman kasa kuma ka taimake su ba wai ka zo kana zazzara ido kana rushe mutane kana hana abin yi ba ai abin bakin ciki na ji wani tsohon gwamna wani gwamna a jihar Bauchi wai ya hana yin acaba kaga wannan abun ba daidai bane akalla mutane miliyan hudu da ɗari biyar da sittin da bakwai da na estimating sun rasa aikin yi to yanzu a misali By mistake in aka kama wani da laifin aikata cin hanci da rashawa wani hukunci kaga ya dace a masa? Idan duk wanda ke ga an kama shi da cin hanci da rashawa to ba ba dan tafiyar mu bane. Don duk wanda ya amsa ya dauki tuta ya jihadi na gwamnatin APC aka kawo gwamnati Taminawa a ɗana aka tafi. to fa ba zai cin hanci da rashawa ba in kika dube mu kala na kalan shugaban kasa kalan sakataren gwamnati ba ma sata in mun samu iya kuɗin mu ko albashi ne iya na siyan shinkafa ne ko lebur kin ga bakin da nayin na faskare na je nayi kin ga hannuna to amma akwai bacin rana bacin rana ta ina ni ban saba da kuɗi ba Ɗaya mana eh. ai wanda ya saba da kuɗi suke cika gana ma zuwa su yi gado su yi rizabuwa akwai fa wata mata fa a gwamnatin baya fa sanda wai da ai baddan ɗanta jirgi ta ɗauka haya jet a sama ana atiba da tuyu jirgin kafin yaron ya zo ma kai awa hudu tana sanyi ka ce mu wai abu na ne mu babu wanda za a kama shi da cin hanci da rashawa idan kuma aka kama shi kin san hukuncin da za a masa za a je ne a ranar juma'a an cika sai a saka wuyansa sai a zaro kansa ta ƙasa sai a sako shi akwai wani kuma yana tsaye da monday hamba yana saukowa sai ya masa kwamas a kai a baje kowa ya gani kuma a kasa naman sa a raba ma makwabta mu kowane gida gida su masu na sabila da ya zama asid din Najeriya ina da muna da gaskiya ne mu ba mu da sisi in ka in kai kidnapping ina ma a banza kai ba na da sisi mu ni dai sha'awa na abin da general ko yau na zama shugaban kasa wallahi lazi abin da Buhari ya shi zan yi kenan kana tunanin baba Buhari babu wani kuskure da ya a gwamnatin sa ai Buhari mujaddadi ne arifi ne in aka ce miki kuskure yana kuskure amma ba irin kuskure na mulki na ganganci da aka yi mana a baya ba aka kwashe kuɗi aka siya ma bintu da laure les na miliyan ɗari ɗari aka sa dam ɗin tiriliyan goma ba ƙarya ne ba zai yiwu ba ga 'yan najeriya suna mutuwa da yunwa da talauci da tamowa da bakin ciki da tashin hankali wasu suna kwana ruwa na dukansu a ɗauki kuɗi a adalci a yi aiki a bunƙasa ƙasa ba ma'aikata an ana zuwa ana siyan gidaje a wasu har larabawa suke aurowa don tsaban sun raina mu ga mata a gyambu amma wai har ka tafi ka rasa ka tafi kasashen larabawa don ka samu kuɗin kamar kuɗin gonar sarkin babanka ka je ka ka auro balarabiya ka dube mu baƙaƙe ka dube mu muna ta shan wahala to in yau na hau shugaban ƙasa dole a gyara dole Najeriya ta yi mota ko na kara ne billahi lazi akalla ba kasar ba aka yi kasuwan duniya za a ce made in Najeriya ne you understand what I am saying see me up and down I am a dan Najeriya now you understand don haka dole mu ciyar da kanmu mu riƙe kanmu a matsayinmu na 'yan Najeriya masu kishin ƙasa banda fara gurbi. Yan bara gurbin nan su da su 'yanci ma zaune ne, sai za ga wasu gaba-gaba inda ka san eh, talo-talo ko kajin roba. ba sa abin amma ni da nake bugar rana in nemi abinci wallahi lazini ba dama ban saba da kuɗi ba ban gani a gidanmu ba dan haka bar abin nan ba amma ka kaga mutum ya zo yana Buhari barao ne wane ne wallahi lazi shi ma tsohon barao ne har da ka zagi waliyin Allah Arifi Muhammadu Buhari a ƙasar nan mu barka ko kai wane ne ai dole mu tsayar maka mu ba mu da ƙarfi ba mu da kuɗi amma Allah ya ba mu baki kuma Allah ya ba mu zuciya muna da iyalai muna da 'ya'ya sannan hannu za mu yi mu je mu nema dama mu an ce wai wani ya ce min baki to bakin an an ce black eh, africa me ake nufi black man duk wanda yayi fari in dai dan africa ne bleaching yayi wallahi duk wanda yayi yi bleaching yayi baki ka ganshi saboda irin kamana baki kirin wuluk mai aiki tukuru jiki wuyansa da jijiyoyi shine tabbas dan Afirka masoyin Najeriya mai kishin kasar nan amma ba zai yi ka je ka fari ka zo ka ce wai wai wai kai dan Afirka bane dan haka mu ne Afirka kuma muna kishin Muhammadu Buhari kuma muna son jam'iyyar APC mulkin kuma da take Allah ya ɗaukaka ta ya yaukaka ta ta ci gabar taimakon al'ummar Najeriya haza wa sallam ke ku huta lafiya gidan TV nan Allah ya taimake ku kuma duk abin da nayi in baki saka ba zan yi addu'a to gode.